يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin ikonsa yau muna ranar 27 ga watan biyar shekara ta 1435 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wacce ta daidai da ranar 28 ga watan uku shekara ta 2014 da haihuwar annabi Isa alaihi salam a ci gaban mu nuna littafi mai tarin albarka nabiyur rahma sallallahu alaihi wa sallam siratun wa durusun wa ibar na babban malamin mu Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo za mu tashi a shafi na 193 eh, inda malam iya rubutu da babban baki ice Yahudu bane ƙuraiba Yahudawan zuriyar ƙuraiba Yahudawan zuriyar ƙuraiba wal munafiquna fi fi hadha al-ghazw da kuma wato ainihin fi hadhihi al-ghazwa kai ko amma aka sa hadha al-ghazwa fi hadhihi al-ghazwa ya kamata a samu hakuri a nan wato yahudawan banu quraiza da kuma munafukai a wannan yaƙi mala ce amma banu quraiza amma su yahudawan banu quraiza fahum ihda ƙaba'ilul yahud fahim ihda qaba'ilul yahud su ɗaya ne daga cikin ƙabilun yahudawa fil madinati da ke zaune a cikin garin madina wa min ashaddihim ba'sa suna daga cikin mafi tsananinsu wajen yaƙi wa adawatan da kuma gaba وقد أقد معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم معاهدة haƙiƙa manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ƙulla alƙawari da yarjejeniya tsakaninsa da su kama fa'ala ma ikhwanihim bani qainuqa kamar yadda yayi da 'yan uwansu yahudawan qainuqa wa banin nadir da kuma yahudawan banin nadir wa qad salafa alhadithu su hadisi ma'ana zance akan su ya gabata an gama magana akan banu qainuqa da banu nadir yanzu kuma muna cikin banu quraiba wa qad kanat hadhihi almu'ahada wannan kulla alƙawari da ke tsakanin su wato an kulla shi ne akan taqdi an yakuna banu ƙuraiba juz'an min al-jaysh al-mudafi' an al-madina wannan wato alƙawari yana hukunta ya zartar da cewa lalle su waɗannan yahudawan zuriyar ƙuraiba su zamanto wani yanki wani sashi na rundunar da ke baiwa madina kariya da tsaro da wani abu ya tunkaro madina da su za a haɗu a tare wani na daga cikin yarjejeniya da alkawarin da suka kulla da manzo sallallahu alaihi wasallam ba za su ba da kafa ta fuskar su a wato farma madina ba walakin nalgadar sai dai saba alkawari wal khiyana da kuma ha'inci walakin nalgadara wal khiyanata sai dai wato karya alkawari da ha'inci la tufariqu riqabahum ba bai rabuwa da wuyansu ma'ana saba alkawari da ha'inci ya zama kamar wani abin wuya da ke rataye da wuyansu bai rabuwa da jikin wuyansu walaƙad kana lihuyayi bin akhbal min zuama ibanin nadir daurun kabir haƙiƙa luhayyu dan akhbab ya kasance ina da wata rawa da ya taka wanda yana daga cikin jagororin yahudawan banin nazir to ya taka rawa kabir wacce take mai girman gaske fi naqdi bani quraiba almu'ahada wajen ganin su yahudawan banu ƙuraiba sun warware alkawarinsu da manzo shine kanwa uwa gamin da ijawo suka saba alkawari ba yahude itin kuɗa ba yahude ya fada tsaka mai wuya to ina ga kai da kai da baba yahude bai tun kuɗa ka cikin sauki ne ma kama kana lahu dawrun fi tajmi'il ahzab kamar yadda yake da wato ainihin ta cewa ko kuma wato rawa da ya taka a game da tattara wato rundunar taron dangin mayaka da za su yaƙi madina sahabbai da kuma wato ainihin manzo ja jaa ila ka'ab bin asad al-quradi ya zo gurin ka'ab dan asad al-quradi za'imi bani quraiba jagoran su yahudawan bani quraiba falamma sami'a bihi yayin da shi ka'ab dan asad al-quradi ya ji zuwan wato ainihin uyai dan akhtab aghlaqa baba hisnihi dunahu sai ya kulle kofar ganuwarsa daga gare shi ma'ana bai yadda ya shigo musu ba wa aba an yaftaha lahu lahu kuma iya bude masa kofa fanadahu sai ya kiraye shi tunda ko an kulle kofa an ka kwarma kira za a ji kira liyaftaha lahu kiraye shi domin ya bude masa kofa kala lahu ya fiyai sai shi wato kab dan asad ce kai hoye innaka mru'un mash'um kai fa na san mutum ne mai abin tsiya na san ka mutum ne mai abin tsiya wa inni ahadtu muhammadan ni kuma gashi na riga na kulla alkawari da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam falastu binaqidin ma baini wa bainahu ni fa ba zan warware alƙawarin da ke tsakanina da tsakaninsa ba walam ara fihi illa wafa'an wa sidqa kuma shi daga gare shi ban ga wani abu ba face cika alƙawari da kwatanta gaskiya kulam ara fihi illa wafa'an wa sidqa ban ga abin yi game da alƙawarin da muka yi da shi ba face in cika in yi gaskiya fama zala bihi huyai wannan huyai dan akhbab bai gushe ba ina ta bibiyar wato ainihin kaf dan asad hatta fata halahu har sai da ya kai shi ga sa ya bude masa kofa ya shigo shigo ba zurfi fa qala lahu huyay sai ya yace da shi wai haka ya kaf kai canka kai kaf me na har na rufe kofa sai ina godanka sai ina roƙonka ka bude tuka bi izdid dahar kaji na zo maka da ɗaukaka ne ta tsawon rayuwa ɗaukaka ce na kawo maka za ta tsore tsawon rayuwa wabe baharin tsamin kuma na zo maka da kogin da ya tumbatsa za ka sha mamaki ƙala wa maza ice me ka zo min da shi wani abu ne kake masa wannan kirari kogin da ya tumbatsa kake masa kurari kirari da ɗaukakar da take ɗorewa tsawon rayuwa ƙala ji ituka bi ƙuraishin alaƙadatiha wa sadatiha ice ƙuraishi na taho da su su kansu baki ɗayansu da jagororinsu da shugabanninsu wa gaƙafa na qadatiha wa sadatiha su ma ƙafilar jagororinsu da shugabanninsu gaba ɗaya ka cokan na taho da su ƙaƙaduni wa ahaduni sun ƙulla yarjejeniya da alkawari da ni ala ya yarji'u hatta na nasta'sila muhammadan wa mamma'ahu A akan cewa in suka zo garin madina ba za su koma su bar madina ba har sai an ga an tumbike annabi Muhammad da duk wanda suke tare da shi daga Madina qala lahu ka'ab ka'ab sai yace da shi ita wallahi bi dhullid na rantse maka da Allah kaskanci na tsawon rayuwa ka zo da shi ba ɗaukaka ta tsawon rayuwa ba وبجهام قد هراق ماءه in gaya maka abin da ka zo da shi ka zo min da hadarin da babu ruwa a cikinsa wabe jihamin kuma ka zo min da hadari ne haraka ma'ahu wanda ya riga ya kwararar da ruwansa sai dai holokonsa kawai yar'adu ga wato tsawa hadarin na yi wa yabru ga walƙiya ina yi laisa fihi shay amma ba komai a cikin sa holoko ne wai haka ya huyai huyai kai ne abin yi wa kaico da kace kaico na kai ne kaiconka fada ani ni ka kyale ni wa ma ana alaihi da abin da nake kai فإني لم أرى فيه إلا illa wafa'an ni fa ban ga abin yi game da alƙawarin nan da ke tsakana da Muhammadu face in cika shi in kuma yi gaskiya kuma ni ma abin da na gani tare da shi kenan cika alƙawarin da gaskiya fa ma za nabi huyai huyai da yake dai ya dade a cikin harkar tsiya shi da kansa ya ce kai fa mutum ne mai abin tsiya tun farko to tsiyan nan face take bin sa huyai bai gushe ba ina ta bibiyarsa hatta na ƙabal ahada ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam har sai da ya samu tabbacin cewar eh yanzu kam ka'ab dan asad ya warware sa tsakaninsa da manzon Allah ya yadda zai ruwa ya tsaki shi ma a yi wannan abin da za a yi da shi haka suke mana har yanzu sai muku shigo shigo ba zai in kun kita nan bangaren a biyo ta nan bangaren in kun kita nan bangaren a biyo ta nan bangaren ko ta shugabanninku ko ta mabukatanku a ce ai zuwa aka kawo muku dauki nan ku kula dauke falamma sami'a zalika rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yayin da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ji haka ya ji cewar alƙawarin da ke tsakaninsa da wato banu quraiza an warware shi arsala sa'ad ibn mu'az wa sa'ad ibn ubada sayyid al-aws wal khazraj sai ya aiki sa'ad dan mu'az da kuma sa'ad dan ubada shugabannin kabilun aus da khazraj da ke garin madina liyata akkada min zalika da su je samu tabbacin faruwa haka to wanda ma ba musulmi ba kenan sai an samu tabbacin abin da ya kafin a far masa ko a dau mataki a kai ina ga kuma dan uwanka musulmi fa akhbarahu zalika sai suka labarta masa abin da ake zato ya faru abin da ake jin kishin kishin sa haka ne amma da suka sashi gaya masa suka ga masa ta ariban ta salan jirwaye da kamar wanka li Allah ya alama muslimuna dan suka da sauran musulmi su san abin da ake ciki ba abin a gaya wa kowa bane hum fi muwajahatil adu a daidai lokacin da su musulmi suna shirin fuskantar abokan gaba wancan gangami na wato ainihin quraishu da sauran su ga kafan da makamantansu in kuma aka gaya musu akwai matsala ta cikin gida to sai kuma a karya musu wato zuciya a sare musu gwiwa wa kada zalika musibatun azima hakan ku musiba ce jarraba ta ciki mai girman gaske alal musulmi na su musulmi is fatahat alaihim jabahatan min wara'ihim domin yahudawa na banu quraiza a wannan shiri da suka yi na kare alkawari sun buɗe wata wato shiya ko wata fuska wacce take a bayan al'ummar musulmi za su fuskanci abokan gaba ta gabansu to kuma ga wata musibar ta bayan faqad kana diyaruhum fil awali domin gidajen su waɗannan yahudawan banu ƙuraiba suna can shi yadda ake kira da awali junubi sharqil madina wanda yake kodo maso gabas ɗin garin madina saboda haka za su zama wa al'ummar musulmi a baya inda kuma za a fuskanci arna ta gaba to shi da abin da bahaushe yake cewa gaba kura baya sayaki wa ammal munafiquna su kuwa munafikai fahum bitanatul yahud su dama abokan sirrin yahudawa ne an ce bitsana wani wanda kana nike shi yana nike ka kisa ake cewa da wato irin singlet na take na nakar jiki ake gaya mata haka da kakku mai da la tattakhuzul inda Allah yake faɗa la tattakhuzul kafirina la tattakhuzu ya ayyuhal ladina amanu la bai bitanatan min dunikum eh ya ku wanda kuka bada gaskiya kada ku riki wasu singlet wasu ɗan na nike da ku daga cikin wato ainihin wasunku daga cikin arna ba ko ba ja wanda ba musulmi ba kuna niƙa shi zai faɗi yadda za a yi da shi za a tattauna komai a gudanar to ba za a kulla alkhairi ba sai dai tsiya to saboda haka su wato ainihin munafukai abokan sirrin yahudawa ne wasana ihim kuma product ɗinsu ne eh kyankyasa su ce faƙat na shiɗo su kam sun samu wato karsashi da nishaɗi da annashuwa fi takhdilin nasi wajen wato taɓar da mutane wa isha'atul akazib da yaɗa ƙaryace-ƙaryace bainahum a tsakankanin mutane wa akthiru ala rasulillahi sallallahu alaihi wa fil i'tizar suka kuma yawaita gabatarwa da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi uzuri na ƙarya walisti idan da neman izini i ibasu dama wa tasallu da neman su da za su sadade su zare jikinsu fa kanat hadhihi al-ghazawat sai waɗannan yaƙe-yaƙe da ake ta yi suka zama tamhisan ta ciya ce wabtila'an jarraba ce azhar Allah ha'ula ilmunafiqina ala haqiqatihim wanda ta dalilin wannan yaƙe yaƙi Allah ya bayyanar da waɗannan munafukai bisa haƙiƙanin inda suka sa gaba wa kashe fasariratahum ya kuma yaye dukkan wani sirri wani abu da suka ɓoye a rai ƙala tabaraka wa ta'ala Allah maɗaukaki ya ce wa iz ya al ka tuna lokacin da munafukai suke cewa wallazina fi qulubihim marad su da waɗanda suke da cuta ta kokwanto a cikin rayukansu ma wa'adana Allah wa rasulu ai mu ba wani alƙawari da Allah da manzo suka yi mana illa gururan kawai sai ruɗi sun kawo mu sun baro wa itqalat minhum wa itqalat ta'ifatun minhum kuma ka tuna lokacin da wasu jama'a daga cikin munafikai suka ce ya ahala yathriba ku mutanen madina la muqama lakum ba ku ba tabbata a yaƙin da ba nasara a cikinsa ba ku ba tabbata a yaƙin da ba nasara a cikinsa ma'ana ka gona wani salo na a maka gwiwa na a faɗan maka da gaba ko mutanen madina ba ku ba tabbata a yaƙin da ba nasara a cikinsa la muqamalakum zama bai kama ku ba farji'u mu muna ga kawai ku koma gidajen ku. Allah ya ci gaba da cewa wa yasta'dinu fariqun minhum nabiyya wasu jama'ar kuma wasu ayarin daga cikin munafikai sukan zo su nemi izinin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sukan zo su nemi izinin annabi ta wani salo ya kuluna inna buyutana aura sukan ce mu fa mun baro gidan mu tsirara wa ma hiya bi aura nan ku babu wani tsiraici da ke gidansu in yuriduna illa firara babu abin da suke nufi sai gudewa guduwa za su to a gudun kai tsaye ne ba za a ba sai an fake da cewar ai na baro gidana ba ba kariya zan je dan ga abin da ake ciki walau dukhilat alaihim inda a ce an shigo da wato ainihin wannan runduna ta masu taron dangin arna da suke so su farwa musulunci da musulmi min aqbariha ta gefe gefe na garin madina sun masu ilul fitna ta sannan aka zo aka tambayi waɗannan munafukai da sauran kafirai yahudawa aka tambaye su game da abin da ya shafi alfitna yin tarayya da Allah da kuma yin ridda la'atauha atauha da kaga sun zo cikin gaggawa wa ma talabbathu biha ba za su jinkirin zuwa ga wannan fitinar ba ta tarayya da Allah da yin radda illa yasira sai wato jinkirin da yake dan kaɗan wanda ba a rasa ba amma ba dai ga wato rashin zuwa kwata-kwata ba ko kuma kokarin da za su gudu Allah ya ce wa laqad kanu ahadullah min qabl ai da can sun yi alkawari da Allah kafin wannan lokacin a bisa hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kulla yarjejeniya da shi Me suka ce la yuwalluna al-adbar la yuwalluna al-adbar la yuwalluna al-adbar idan yaki ya zo ba za su juya baya ba haka suka ce amma sai gashi yanzu suna cewa sun baro gida ba ba kulawa ba ba rufi za su koma Gidan su tsirara iki nan ku ƙarya ce to ya kuma za a juya a gudu wa kana ahadullahi mas'ula alkawarin Allah ya kasance abin tsiya bawa a tambaya za su amsa tambaya gaban Allah hadhihi suratul yahud wal munafiqun munafiqin kai wannan wannan shine hoton al'amarin yahudawa da hoton al'amarin munafukai? fi kulli zamanin a kowane lokaci wa makanin a kowane guri haka abin yake tafiya walakin al'aqibata kama qala ta'ala sai dai fa karshe kyakkyawan ƙarshe, kamar da Allah madaukaki yace ga bayansa mu'mine ne Allah ce wa in tasbiru in kuka yi hakuri kan abin da kuke tunkara wa in tasbiru in kuka yi hakuri kan duk da ke faruwa da ku na jarraba wa tattaku kuka tsoraci Allah kuka kiyaye dokokinsa ku dai kuka zama akan bin turbarsa da tsarin da yake so la yadurrukum kaiduhum shai'a. mummunan tanadinsu ba zai fitar da ku komai ba sun yi a banza inna allaha bima ya'maluna muhit Allah zagaye yake da sanin abin da suke aikatawa ya gama musu kakaf da sanin abin da suke sai sun kare karkaf sai ce abu ta kaza ayi kaza sai ku ga abin da suka yi a banza a wofi as'ilatul lil muraja'a tambayoyi domin komawa abin da aka karanta ما الذي لعب دورا كبيرا في نقد بني قريظة المعاهدة wanda ya taka rawa mai girma wajen sa yahudawan banu ƙuraiza su warware alkawarin da aka yi su huyayi bin akhdaf ma daurul munafiqin fi hadhihi al-ghazwa me rawar da munafikai suka taka a wannan yaki serewa ko da kuma jefa wa muminai shakka da kokwanto akan abin da suke wajen tabar da su da sa su su ji wato ainihin sun sare man arsala nabiyya sallallahu alaihi wasallam litta'akkuri min khabari naqd al-mu'ahada wa manzan Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya aika dan tabbatar da warware alƙawarin nan da sa'ad ɗan mu'ad da kuma sa'ad ɗan ubada shugabannin Autu da hazard to mala ce gaba ta gaba da babban baki ma wa min qitalin fi haɗe gaswa. abin da ya faru na yaƙi a wannan yaƙi. laqad fuji al-mushrikuna bi ru'yati an yi wa kwatsam da cin karo da ya da wato ramin da aka haka da gwalalan da suka ci karo da shi suna ga cikin ruwan sanyi za su zo su gama da manzo da sahabbai kaɗan ƙanƙanin lokaci da zuwa kawai sai kwatsam suka ga wato wawa keken rami a gabansu fa huwa amrun lam yakun ma'rufan inda al wannan abu ba sananne ba ne a gurin laraba su ba san da irin wannan tsari an musu ba zata fa'aƙamu muhasirin almadinata sai suka tsaya a matsayin to za su tsare mutanen madina ba shiga ba fita ma ga su ma inda za su ƙurabata shaharin kusan wata guda in ba taimako na Allah ba kuna da wani abin da za ku kai baki a wata guda duk sai yunwa ma ta ƙarar da ku ga hakan da suka yi shi ma dama a cikin yunwar aka yi ko kamar da muka yi lam yastati'u tajawuz al-khandaq arna basu iya tsallaka wannan rami da aka yi ba faqad hala bainahum wa baina nushubi harbin ma'al muslimin wannan rami ya shiga tsakaninsu da tsakanin afkuwar yaƙi tsakaninsu da musulmi وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اختار للمسلمين موقعا مكينا kuma a daidai lokacin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya zaba wa al'ummar musulmi guri wanda yake mai girma amintacce amintaccen guri kamar yadda a lokacin yakin Uhud ya zaba musu maganar dutse suka saba aka samu matsala to yanzu ma ya zaba musu guri amintacce mai girma a yanzu ba a bashi ba ko an sa abin da aka sani a can baya an yi karatun tanu fakanat zuhuruhum ila jabal sal sai bayan duk wani musulmi a wannan lokaci zama wato yana ɓaryar dutsen da ake cewa sal ko dutse wawa ke ke kato a garin madina to nan inda dutsen yake bayan musulmai ne saboda haka ba wani wanda zai iya hauro wannan dutsen ya zo musu ta baya Walhan daƙo a mamahu shi kuma wannan rami da suka haƙa gwalalo yana gaban kariya gaba kariya baya to wannan yana gaban su bainahum wa bainal mashirikin yana tsakaninsu da tsakanin arna arna na can ɓaryar su kuma suna nan ɓaryar rami tsakani وقد تحير المشركون arna sun ɗimauce duk tihamihi wajen yadda za su kutsa ta cikin wannan rami su isa madina fa kullama hammu bi zalika duk sun da suka himmatu to a yan dabarar da za a shiga a tsallake wannan ramu a bi ta a hauro a shiga madina duk da suka himmatu da za su yi haka amtarahumul muslimuna bisiham sai musulmi sai musu ruwan kibiyau kibau sai kibiya ko ta ina fafafafafu sai ko a koma ba zai shigo ba falam yakun bainahum illa ar-rami wan nibal ba wani abu da ke tsakanin sai dai jifa sai kuma kibiyoyi in ba kibiya ba sai dai jifa amma ba yadda ka iya ka shiga lakinna ba'dul mushrikina amma duk da haka wani daga cikin mushrikai ko wasu sashi daga cikin mushrikai waje da makanan bayyakan fil khandaq sai da ya je gurin da ya ga a cikin inda aka yi haƙan na wannan gwalalo akwai inda bai kai sauran faɗi ba akwai ɗan alamar ɗan kunci akan sauran guraren sai ije ta nan faktahamuhu suka kuwato ainihin kutsa ta nan alal musulmi da suka shigar wa musulmi wa fihim amru bin abd akwai wanda ake ake cewa amru dan wud dan abduwud kai amru bin abduwud amru dan abduwud ina cikin su waɗanda suka wannan kutsawar wa jama'atin da wasu jama'a tare da shi wa kana amru shi wannan amru bin abduwud ya kasance mina shuju'an al-ma'rufin ina daga cikin sanannun jarumai gwaraza a harkar yaƙi fa kharaja lahu aliyun bin abi talib sai aliyu dan abi talib ya fito zuwa gare shi radiyallahu ta'ala anhu Allah madaukaki yadda da shi wa barazahu yay gaba da gaba da shi faqatalahu kan kace mai wannan ya kashe shi wa farra man ma aw sauran suka ce to an kashe uban tafiya ina ga mu kafa mai na ciban baki sai gudu saboda haka damar da suke ga sun samu ba ta amfani ba walakin na hajamatul mushriki na lamtan ƙafe amma duk da haka kai farmaki da hari daga wajen arna bai yanke ba حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين لم يتمكنوا في أحد الأيام من أداء صلاة العصر حسير تكي سبو لسألنن قوقرن كي هاري دا فرمكي دا قوجان أرنا hakan ya sa musulmi a wata rana daga cikin ranakun da aka wannan killace sun ba su iya yin sallar la'asar a lokacinta ba illa ba'da ma gharabati shams sai bayan da rana ta faɗi suka yi ta walam takun qad shuri'at yawma idin salatul khawf kuma a wannan lokacin ba a shar'anta sallar tsoro ba bare a rabu biyu wasu na gurin manzo wasu kuma suna fuskantar abokan gaba أخرج البخاري ومسلم إمام البخاري ومسلم سر ويتش حديثي عن علي رضي الله تعالى عنه wanda ya karɓo daga sahaban annabi Ali Allah ya yarda da shi anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam daga annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi annahu qala yawmal khandaq cewar haƙiƙa a ranar yakin khandaq annabi ya ce mala Allahu biyu buyutahum Allah ya cika gidajen arna wa quburahum ya cika wato kaburburan sunaran da wuta tsagwaro kama shagaluna an salatil wusta kamar yadda suka ɗauke mana hankali daga yin sallan nan ta tsakiya sallan la'asar kenan hatta gabati shams ba mai ta ba har sai da rana ta faɗi Allah kai musu wannan sakayyar sakamakon abin da suka jawo mana wa fi sahihil bukhari kuma ya tabbata cikin sahih bukhari an jabir bin abdullah daga sahabin annabi jabir dan abdullahi radiyallahu ta'ala anhuma Allah yadda da su anna umar ibn al-khattab anna umar ibn al-khattab yace haƙiƙa sahabin annabi umar dan khattab radiyallahu ta'ala anhu Allah madaukaki yarda da shi ja'a yawmal khandaqi ya zo a ranar wannan yaƙi na gwalalo ba'da ma gharabat shams bayan rana ta riga ta faɗi ja'ala yasubbu kuffara quraish ya kama anta yawa kafuran quraishawa zagi Waƙala ƙala ya ce ma kittu an usalliya ban iya yin sallah ba ta la'asar hatta kada shamsu an taghruba har sai da rana ta yi dab da faduwa qala annabi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi shi ma yace wallahi ma sallaituha na rantse maka da Allah ni ma ban sallace ta ba abin ba kai kadai bane Umar fa nazalna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam batahan ko butuhan sai ni da manzan Allah da sauran al'ummar musulmi muka sauka zuwa gurin da ake cewa butuhan fatawadda'na muka yi alwala laha dan yin sallar la'asar fa sallal asra ba'da ma gharabati shamsu manzo isallaci sallar la'asar bayan rana ta riga ta faɗi a lokacin sun masalla ba da halmaghrib sannan bayan idan da ya ta yi sallar magarba haka kuma sauran musulmi wa ragama tulil hisab duk da tsawon wannan wato killacewa da aka yi wa al'ummar musulmi da tsare su falam yastashhad min almuslimina illa thamaniya ba a samu wanda suka yi shahada ba cikin al'ummar musulmi sai mutum takwas kawai minhum sa'ad bin mu'ad daga cikin su akwai sa'ad dan mu'ad sayyidul aus jagoran wato kabilar ausu da ke cikin garin madina cikin manya-manyan kabilinta radiyallahu ta'ala anhu Allah ya yarda da shi me dalilin rasuwarsa usiba bi sahamin a cikin irin kibiyoyin da arna suka harbo an same shi da kibiya fi akhalihi a wato ainihin jijiyar da ke sangalin hannunsa akwai jijiya mai kai sakon jini mai gudanawa da jini babbar jijiya take bi ta sangalin hannu a nan kibiyar ta same shi wastajaba Allah ta'ala du'a kuma tuna Allah ya amsa addu'arsa wa aqarra ainahu ya wato sanya ya masa idanunsa fi bani quraiba game da abin da ya gani wanda ya faru da bani quraiba wa hakkamahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fihim inda manzon Allah ya sa ya zama alƙali game da su a abin da ya gabata wa sabaqa alhadith wa dalika magana akan haka ta gabata tun sanda aka magana akan banu quraiba to Allah ya nuna masa abin da yake so ya gani thumma taqaba jurhuhu ana cikin haka sai wannan ciwo nasa ya balle da jini ka san ciwo in rauni koya wata motsawa ta sa wato ani inda ya dan kame jinin sai kuma ya bare ko ya dare to sai wannan wato ainihin ciwo nasa ya balle da jini wa mata shahidan kankace mai wannan ya mutu yana shahidi radiyallahu ta'ala anhu Allah madaukaki ya yarda da shi wa qala anhu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace game da shi ihtazza arshur rahman li mauti sa'd ibn mu'adh al'arshin ubangiji kansa ya girgiza saboda mutuwar sa'ad Ɗan mu'az akhrajahu al-imam al-bukhari wal muslim rahimahullahu ta'ala fi sahihaihima imam al-bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi a cikin sahihan littafin su wa fihima ya tabbata da cikin bukhari da muslim aidan kuma dai anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam cewar haƙiƙa manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi uhdiyat lahu hulla hullatu harif an masa kyautar wani alhariri set shi ake cewa hulla zani da mayafi ko ka ce wando da riga duk da abin da zai zama two set guda to an masa kyautar wannan na alhariri faja'ala ashabuhu yalmisunaha sai sahabban annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi suka rika shafa wannan alhari wa ya'jabuna min liniha suna mamakin laushin da yake da shi da taushi fa qala sai yace ata'jabuna min lini hadhi mamaki kuke yi na laushin da taushin wannan alharirin lamana lamana dilu sa'ad bin mu'adh ina tabbatar muku da tabbas hankici hankicin sa'ad dan mu'ad fil jannati da yake da su a gidan aljanna khairun minha sun fi wannan alharirin wa aliyan wajen laushi da taushi ma ba a haɗa to idan hankicin ma ya fi alharirin nan ina ga kuma wato suturarsa ko abin da ya shafi makwancinsa to wannan ma bayani ne akan daraja da matsayin da Allah yi masa wannan yakin shine sanadiyar da ta sa aka kai ga furta mana wannan muka sani ashe Allah ya yi wannan ikon nasa na an same shi har hakan ya zama dalilin mutuwarsa don a ji wannan matsayin da yi masa don ya isa zuwa ga wannan darajar da ya tanada masa wanda da an bari da aikace aikacensa da bai kai ya ita ba as'ilatul lil muraja'a tambayoyi don koma abin da karanta bi ma za fuji al-mushrikun da me aka wato ainihin yi ba zata aka yi wa mushrikai arna kwatsam da ramin da aka haka gwalalo da suka gani a gabansu ba zato ba tsammani wa min minhum tamakkana min iqtihamil khandaq cikin su waye ya iya samun ƙetare wannan rami shine amru bin abdud eh dan naci dan kafiya ba eh لم يتمكن المسلمون min ada'i ihda salawati fi وقتها في هذه الغزوة فما هي musulmai ba su sami ikon bayar da sallah daga cikin salloli a lokacin da idace dace su ta ba a lokacin wannan yaƙi wacce salla ce salatul asr shida, istushhida musulmi na fi hadhihi alghazwa mutun nawa ne suka yi shahada a wannan yaki mutun takwas man alladhi da arshin rahmani li mauti wane ne al'arshin ubangiji igirgije saboda mutuwarsa da bin mu'ad wa anan za mu tsaya can kamata ya mu hada shi da karatun gaba sai ya fi daɗin tafiya shi ne abin da ya ko wani sashi daga cikin abubuwan da ya wakana a wannan yaki eh, arna ta Allah ba tasu ba ga dama suna ganin sun samu amma kuma ba yadda suka yi an yi gangamin an yi shirin an zo din kuma amma kuma a banza a wofi ga koshi ga kwanan yunwa shine abin da suka eh. kira sallah Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ali wa sahbihi wa ala wa ba'd. Wannan shi assalamu alaikum menene hukuncin waka shin ta haramta kai tsaye? Waka ba a cewa haramun ce kai tsaye. in dai har iya ita waƙa za a yi a faɗi halattaccen abu shar'antacce don karera magana ba ta fitar da ita daga magana da maganar da aka faɗa zube da wacce aka rera idan sun dace da dokar Allah da tsarin addininsa da maganar da take eh, eh, eh, wacce aka rera da wacce take ta zubar a matsayin magana ɗaya suke amma maganar da take ɗauke da barna a cikinta ko a yi ta zubabbiyar magana ba rerawa da wacce aka rera hukuncin su ɗaya ne su saboda haka inda abin da za ka rera na waka bai saba shari'a ba ba a ci karo da shigo da wani abu na haramci cikinsa ba ba laifi tunda manzo yana da sahabbai masu yi masa waka da mai da martani ga arna da suke sukan addini da kuma musulmi irin su hassan bin sabit irin su abdullahi bin rawaha da sauransu har ma muna jin irin waƙen da ɗaya daga cikinsu ya annabi ma ya riƙa nana ta wasu a lokacin wannan yakin da muke magana ko? ko? nahnu alladhina baya'u muhammadan alal jihadi ma baqina abada ko kashi nan da sauransu to wannan ba laifi bane mu ma an ka dawo na surtari na kan bada misali da mai waƙar. gargadi in kunna ya ji jiki ya tsira ya bismillah Allah mai abu mai kowa mai kyauta ba ni fasaha ba ni zalaka in yi bayani na a fahimta kaga shi ma a tsaron irin wannan ina faɗa ne irin mata halayensu da ɗabi'unsu ko irin sai malalle ita dai ta kwance ta ita tashi ta nemi na kanta aka ga wannan ko eh kaga wannan wake ne ba kiɗa ba wani gasu infiraji gasu mai yar gagara waƙa yar gagara gasu na ɗan daudu shi ya fara bansa da alasan barka tun kwanansa bakwai ran suna ko <laughs> to haka irin waɗannan duk suna da da su bulaliya wanda zai magana akan cewar yadda mutuwa take ta ɗau jariri ta ba a lokaci ta ɗau uwar ta bar jaririn ta ɗau tsoho ta make shaho haka irin waɗannan duk to waɗannan ba saba da shari'a ba amma ko da su ɗin in aka ɗauko kaɗe-kaɗe da raye-raye an gane da juye-juye da rangwaɗe-rangwaɗe aka saka a ciki to an jagula su ko kuma a ɗauko abin da ko da shar'antacce ne ake faɗa mu ɗauka a ce misali wani abu ya faɗa yanzu wani abin da muka faɗa na yaƙi na annabi sallallahu alaihi wasallam ka ɗauko shi ka jero shi a waƙe za a ce abubuwa ne ka ɗauko daga hadisai wasu daga alƙur'ani wasu daga abin da ya wakana da manzo da sahabbai da arna to amma da za ka sako kiɗa da bushe-bushe da rairaye ka yi haramci an fahimta ko to aka fahimci wannan kaga ba za ka ce waƙe kai tsaye haramun ba ba za ka ce kuma kai tsaye halal ba sai ka bambance ka rarrabe sai ka faɗi wanda yake haramtaccen da wanda yake halattacce menene hukuncin fitsari a tsaye hukuncin fitsari a tsaye halal ne a inda ba zai taɓa kima da mutunci ba ya tabbata sahabin annabi eh, Hudaifa in ban manta ba Allah ya da shi ke cewa ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi fitsari a bolar wasu jama'a a tsaye Aisha kuma ta ce duk wanda ya ce muku manzon Allah ya fitsari a tsaye ƙarya yake aka ce abinda ta sani a gida ta faɗa shi kuma abinda ya sani a waje ya faɗa don batta nan san da ya tsari a bolan nan an fahimta ko kaga abu ne mai sauki da za a iya fahimta to da shi sa mai littafin a sunan wal mubtada'at abdussalam yake cewa idan ka tsare dokokin shari'a a wajen yin fitsari a tsaye baka bayyana da tsiraicin ka ba baka yadda za ka bata suturar ka ba da za a samu wani ɗan. wutar ciki zo ya ce zai maka zafin kai juyo ka tsallara masa <laughs> kaga shi ma mala da yaɗo zafi <laughs> saboda haka to dai ba za ka yi tsiraici ba ba za ka ɓata sirarka ba kuma yanayi kaga shi ma da aka ce a bola in yace zai tsuguna mai yiwuwa iyayi mu wani abu na ƙazanta a bola an gane ba kamar inda kake da shi ka sake za ka wannan ba su da to in dai ka tsare ba wani abu zai faru babu laifi in kuma kasancewar e kana ariyar da al'umma ba su da wayewa da sanin wannan hadisin su abinda suka sani arna yake fitsari a tsaye har ma ana faɗa sai mai fitsari a tsaye an gane ko to kakka zo ka yi kai masa ka bangaren 'yan masu fitsari a tsaye an fahimta ko yawwa sai ka zama da fitiko kake abinka wannan kuma yake cewa malam menene hukuncin wanda ya auri 'yar kanin babansa wanda ya auri 'yar kanin babansa ya auri matar da ta halatta gare shi an gane ku? gashi nawa bana ce an bika? wa banati ammatika wa banati khalika wa banati khalatika allati hajarna ma'ak wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha har zuwa ƙarshe to da ka ya halatta zaka iya auren yar kanin babanka zaka iya auren yar kanwar babanka ko yar kanwa babanka ko yar kaninta ko wanta wannan babu laifi menene alharis alharis wanda yake mai gadi ya ba kula da tsaro a yake cewa alharis wannan kuma yake cewa tambayar sa shin mace mai haila tana iya yin azumin nafila ko na farilla ko na ramuwa mace mai haila ba a halatta mata ba a yadda ba haramun ne ta yi azumi kowanne ko na nafila ko na duk gari na farilla ko na ramuwa ko na bakance ko ma dai wani bai halatta mace mai haila ta azumi sai ta tsarkaka shin idan mutum yana jin ba a juma'a idan wani ya dame ku da surutu kai kuma ka nuna shi da yatsa wai kana da juma'a ko kwaya abin yake eh kana da juma'a magana da zance aka hana ka kuma kai magana ba haka kai masa to dai shiga yinsa kada ya hana ku jin hudu ba kuma shi bai ji ba shi ko ba ku ji ba to in wannan zai sa ya tsawatu ya bari to babu laifi eh, ba zai zama hukuncinsa ɗaya da magana ba wannan kuma yake cewa idan mutum zai yi alwala a cikin banɗaki shin zai yi bismillah idan banɗakin ba na bayan gida da fitsari ba ne za ka yi bismillah ko kuma idan inda za ke alwala a cikin banɗakin banɗakin ina da yalwar da akwai ɓangaren da kaware a nan ake fitsari da bayan gida akwai kuma ɓangaren da ba kwa yin wannan in kun so yin wankan ku na juma'a a'a na haila a'a na biki a'a na sauran wanka da ake idi za a ko makamancin su a nan kuke yi to kai bismillah a wannan ɓaryar ba mu bale wancan kuma da baka kake kai fitsari ko bayan gida baka yi a nan to ba za ka yi eh, a nan kake kai ba za ka yi bismillah a nan ba saboda yin bismillah a gurin da kake wanka ba laifi ba ne amma yi a inda ake fitsari da bayan gida nan ne ba daidai eh shi sa dama gabatan da ake gida da yalwa za ka tallafe ya kai uku duk gidan mutum ɗaya ne koda da 'ya'ya sai dai kawai bambancin bangare-bangare amma kofa haka zaka shiga gidan ka tar da shi iya ganin za ka tara akwai ban ɗakin wanka akwai na bayan gida akwai ban ɗakin wanka akwai na bayan gida in gida da yawa ma za ba ɗaya bane to haka da za su ake kisa manzo yake cewa kada ɗayan ku yi fitsari a gurin yin wankansa eh ba a so sannan shi cewa idan mutum ya zo wanke hannu zuwa gwiwar hannu a cikin alwala ya zai yi wajen tsatsefe yatsun hannunsa eh, idan ya zo yana wanke haka to a nan magana tsatsefe ai haka ne wani lokaci da ƙaramin ɗan yatsa aka fi so da shi ne yake iya shiga ko ina cikin sauki sai zamanto wannan tsakanin tsakanin zai tsatsafe maka an gane ku in kuma ka sa wani dan yatsan ba shi ma abinda da ake nema ya samu menene hukuncin tunani mai kyau ko mara kyau ina da lada ko zunubi tunani mai kyau yana da lada tunani mara kyau yana da zunubi an fahimci nufinsa eh tunani mai kyau himmatuwa da za ka yi abin alkhairi ka tunana shi in an sami himmatuwa da ji a ranka za ka yi to in baka ma yi ba za a baka kyakkyawan lada cikakke man hamma bi hasanatin falam ya amalha annabi ce wanda ya himmatu da wani kyakkyawan abu ai shi ma ta tunani ake da an tunana ake himmatuwa to in ma bai aikata ba yana da cikakken lada idan ko mutum ya himmatu da zai mummuna sai ya fasa annabi ya ce nan ma za a ba shi lada saboda fasa abin tsiya alheri amma idan ya himmatu da abin tsiya kuma ya aikata za a ba shi zunubi guda in ku ya himmatu da kyakkyawa kuma ya kai ga aikatawa karamin takadiri lada goma an fahimta ko to kaga shi idan tunani ya zama mummuna in ka yi shi ka aiwatar to sai ka aiwatar za a ba ka laifi in baka aiwatar ba to fasawar da kai a rahama ta ubangiji da jin kai lada za a baka tunda ka fasa abin tsaya ai an fahimci bayani yace ya kasance na da mai gida kirista amma ya hana mu zuwa wajen aiki ranar lahadi ni kuma na kara da juma'a yaya abin yake lafiya lau shi ya ba da nasa hutun kai ka ba da naka a kan kanka wanda zai je juma'a ya je kai kuma kana ga cewar wanda ka sake ka tafi juma'a a kan kari ka zama cikin masu samun wato wanda ya gabatar da raƙumi ga Allah da neman kusanci saboda ya zo masallaci a kan kari an yi rijista cikin yan zuwa masallaci da wuri kake ga to in baka je ba shine zaka fi sakewa kai wannan shirin ka tafi shikenan in kuma za zaka iya zuwa ka samu juma'ar kuma ka je ai wani abu da aikin da kai baka laifi ba a shari'a inda Allah ya ce wa iza qudiyati salatu fantashiru fil ardi wabtagu shi Allah bai hana ba eh, amma ka ga cewa zaka samu matsala da yin sallar in kaje sai ka tsaya ka sallar salatu lafiya da ba ku da matsala da shi kai hutun lahadi da juma'a shikenan in za ka samu matsala da shi ne to da ka samu matsala gwanda ka tsaya ka goge ka kware ka iya abin da kake kuma ka samu abin da ya kamata kai juma'ar kuma ka samu aiki ya eh, shi ne abin da ke sannan ke cewa idan zan azumin litinin da alhamis zan iya ɗaukar azumin ranar lahadi da daddare mana a ranar lahadi da daddare ya wa kansa zai azumi na ranar litinin ya tashi da shi idan ma da daddare ake niyyar azumi haka aka fi so sai dai in baka sami ba ne a da daddaren shi azumin nafila an halatta ba kana iya niyasa ko da asuba ta yi in dai baka ci komai kace to na sabe ya sabu eh, amma ka iya yin niyyar tun cikin dare da ka aka fi niyyar ta gabaci aikin shi zaman to ya fara tun daga hudu alfajar zuwa wato ainihin faduwar rana niyyar kuma ta gabaci wannan lokaci eh. wannan kuma yake cewa idan na rasa raka'a biyu a sallar isha'i shin zan karanta fatiha da sura ne ko kuma fatiha kawai zan karanta kuma zan bayyana ne ko ko zan ɓoye ne ya abin yake me amsa ana fatiha fatiha kawai zai karatu a ɓoye kowa haka ne ko kuma ɗan an gane ku wannan shine daidai sai ɗauka cewar biyun da ya zo ya tarata da liman su ne na farkonsa inda sanda ya zo ya yi kabbara harama a matsayin fara sallarsa abin da ibiyo wanda ya samu da liman shine farkonsa me yasa karatun ya zama a ɓoye fatiha fatiha biyayya da aka ce wa liman in ya tashi ya zai ci kora ragowar abin da ya rage masa fatiha fatiha karatu a ɓoye don yanzu ne zai na ƙarshe in ko yace zai fatiha da sura fatiha da sura karatu a fili to kuma yana cewa abinda da neman karshen sallah ne yanzu ne zai yi farkon to in ya gama kuma sai ya kabbara harama tunda da baya da baya yake ko to saboda haka wannan amsar da aka bayar ita ce daidai eh. yake cewa mutum ne yake ɗaukar kuɗin mahaifinsa ba tare da sanin mahaifin ba to cikin ikon Allah sai yaron ya dinga samun wasu kuɗi duk wata sai ya ba wa mahaifin nasa shin ya biya ko yaya idan ya rika tun da dama ai yana dauka bai sani ba ko to sai ya rika ware kudin nan nasa yana mai masa bai sani ba a matsayin yana biya in ya gama biya to kuma in ya so daukan wani abu ya bashi sai ya bashi amma ya rika daukan kudin sa na da masa da yana ce Allah sa afu haka na ku kudin sa aka da masa da shi <laughs> na ku kudin ka kake ci <laughs> eh duk da za su iya mai yiwa ta haka a matsayin shi na iya ba ba shi kudin sa yake amma mafi kyau yadda ya ɗiba bai sanin bai mai masa na kuma irka ɗiban nasan kuma yana ba shi a matsayin kyautatawa a kuma ai za a kwabula kuma ai ba ya gaya masa ba sai eh, ai kada ya ga masa cewa kudin ka saboda an rufa Allah rufa ma asiri ba a kama ba yanzu kuma in yi haka zai tono kanka ba son ko ba ba daidai ba ka tona kanka sai sai kuma rashin yadda duk kuma abin da yazo nan gaba sai rika sai akwai ku hankali da wannan fa haka ya rika debo mun kuɗi ban sani ba kace ne hmm Eh. mutumin da ya fita aiki yana bai samo ba akan hanyar sai ya samu ɗari biyar itsinta Cigiya zai yi ko ku a arzikin Allah ne ya koro masa <laughs> shi da abin da manzo yake cewa wanda ya tsinci wasu kuɗi daga cikinku to ya kiyaye da su ya cige ta idan mai shi ya samu ya bashi idan aka shekare yana cikiya bai samu mai shi ba sun zama nasa Allah ne koro masa arziki to in a wannan ɗan tsakankanin ibada cikiya to wanda ya san ya yadda wani abu yi bayani a karɓa a gurina kuma da ya shiga gida kiranta an gane ko ya san da kuɗin a kansa amma saboda tsaka da mai wuya ake da ita a cikin gidan isa aka yi wani abin da aka yi aka samu wato mafita amma kuma yana na yana ci gaba da tafiya wanda fa san ya yadda kuɗi iya bayani ba shi kayansa to ran da aka samu ce eh kware eh, kuwa nawa ne ce ɗari ce haɗaɗɗu ko daban-daban ce ai kulalle ce kuma ji dama kulalle ce to anan zai iya masa bayani to wannan kuɗi a daidai guri kaɗan tsince su suna wuya na Allah ya kai mu ƙarshen wata za ka karɓi kayan su wannan ba matsala ba ne eh eh a a yi titi a gurin wucewa mutane ne ko ba gurin gama akan iya kinta ta cewar waɗanda suke ɗan tsakanin gurin eh amma dai ba wani ko wasu gidaje ko su masu sana'a haka eh, to kaga wannan ai shi ma ko ta shi shubha a ciki cewar wa za ka yi wa cigiyar da ba gurin da ba guri birnin za ka yi cigiyar a ai ba a mai safe kai kan kai sai ka yadda ya dada ya dada ita duk game da bayanin da kai na ya magana eh. kamar masallatan da yawanci zaliman yana buɗewa a sassanin da ba ne kuma suna yi wasu tare ishara a zuwa cikin wata ishara ce haka da bayan da bai nuna su kurkiya ba amma sun ta su kiwa kuma wani su yana ya gaskiya magana. matsayin su ya yake sannan na biyu eh. batun ban tage da ake magana ya halatta a yi bikin da a kamar inda wajen mutane kamar yin ba a kasuwa na zamani ne ga can gefe guda wajen floshin da kuma nan gefe guda kamar wajen su su za yi zama haka to ni nan na fi cewa da wanda duk yake da irin wannan banɗakin mai haɗe da biyu a ciki in kasan za ka shiga don yin wankan janaba ranar da kai addu'ar shiga ban daki ka ce bismillahin ka ta fara wanka tun da ka san da ka shiga wankan za ka ya fi a ce sai ka shiga kai inda dai akwai tarayya ta gurin guri ne wanda za a ce ba raba ike ba kofa ɗaya ce kuma guri guda ne kuma warin da wannan abin ike barwa wannan ba zai kubuta ba nan ɗan ɓangaren duk kusan abu guda ne to na fi ba da fatawar irin wannan zai fi akan sai ka shiga kai in kuma sai da ka shiga ɗin to ka bayyana ka yi ta a ranka ya fi asirin ka bayyana Allah ya samu dace hmm. eh na masallaci kuma cewar a masallatai a zo yan agaji su ka cewa ku shigo nan ku shigo nan kuma lokacin limami na hudu ba mafi dacewa da al'ummar musulmi dai duk abin da zaka na agaji sahabbai sun yi duk abin da za a yi na nusarwa da sa a hanya kafin mu akwai magabatanmu. saboda haka su ba a samu suna irin wannan ya kamata a ce al'ummar musulmi suna da waye wadda za su rika aiki da ya kamata a gurin ibada in a gurin ibada har sai an rika mu'amala da babba mai ƴaƴa goma sha ashirin talatin sai an ce ga yadda za ka yi ka a inda ya kamata ka sai an ce ka matsu da dadduma ka bayan kuma kana ganin ta saura duk ga inda ta ɗauko to an zama kamar dabbobi sau da haka wannan ya kamata a ce a cikin hudubobin limamai su yawaita bayani akan haƙoƙin zamantakewar masallaci a ranar juma'a abin ya shafi ƙeƙetar mutane abin da ya shafi wato anin shimfiɗa da duma kai da tafi sambin da saura abin ya shafi cika sahun gaba kafin wanda yake bayansa duka waɗannan zamanto ana yawan nanata su ko a tafi ana ta hudu ba akan wasu abubuwan daban ga kuma abubuwan da su ne tushen sallar da kyautatuwar addinin da kuma gyaruwar al'ummar an basu shi za ka tattace muna da masallatai barkatai amma masu yin hudu ba ta juma'a bil haƙƙi tsararru ne tsararru ne sai ka tafi sallar juma kuma ka da da kumfan baki da fusata an taɓa wane shi kuma ya zo ya kwatsa a cikin hudu ba abin da yake faruwa da mu matsalar ka ta wani abu a gefe daban ka tora ita kuma cikin masallaci ka faɗa kowa daban akwai abubuwan da warware su ba sa warwarwa a gaban taro sai dai faɗaɗawa abin wato anin rikicewa to irin waɗannan abubuwan duk gasu nan ko kuma katar da mutum ya ɗauko wani abubuwa wanda yake wani abu ƙarami can ina ta kumfan baki a kai ga babba wanda addini za a rasa shi a kansa bai ɗauke shi na bayani a kansa so da kuta wannan abubuwa ya kamata a yawaita magana harkar kasuwanci a cikin ƙwaryar masallaci harka abin da ya shafi wato daidaita sau harka abin da ya shafi eh, tsallakawa harka abin da ya shafi kakka wuce ta gaban mai sallah duka waɗannan za ka ta gani gasu nan birjin to sai a kyautata bayani a kai a yawaita a kuma wato yi filla filla filla da kuma za a yi hudu ba goma ana bin waɗannan ya yi daidai saboda a kawar da wannan matsalar sai kuma sake ɗauko wata matsalar da ita ma tana da ƙarfi da kuma wato yawan faruwa ita ma sai a ita tayin duk masallaci a ɗauka akan ce duk inda ka je a kano abin da za ka ji saƙon da ake barwa kenan akan gyaran sau akan wato anin hana ka ba su sallah hana abin duka irin nan to aka ba da wannan saƙon kowa ya zo yana ka a yau hudu ba da aka kaza ai mu ma haka ai mu ma haka saƙon cikin sauƙi sai ga ana magana amma sai ka tarar galibi ba haka ba wani ma sai ka tarar hudu ba shi kansa a gaggauta da limamin kawai abin da ya zo dai to abubuwan akwai gyara ta bangaren masu gudanar da hudu ta bangaren al'ummar musulmi da suke sauraron hudu haka da za ka ta gane ruwa to da su kansu yan hisaba ya kamata a ba horon da ya dace yadda kowa ya kamata ya ji hudu ba su ba suna da haƙƙin su ji hudu ba amma in dai suka shagala da wani zaka tar in ka tambaye su hudu ba da haka ba su iya zantar maka da ita kamar da mai sauraro ya zauna tsam iji zai zantar ba kuma saƙon nan har da su ake ba ba kuma tasu hudu ba ake musu daban ba an fahimta ko to da haka kamata a ce su kansu jagoran su ɗauki salon da za a yi yadda za a gyara abin tun waɗanda har kullum ba ma kai wai sai a magana hudu ba ko abin nan har yanzu a Najeriya dai nan dai ne yake rayuwa babban abin da yake ciwa shugabanni tuwo a ƙwarya ce idan ana da matsala maimakon a yi ƙoƙarin wayar da kan al'umma akan matsalar su fahimce ta kyakkyawar fahimta kuma ta zauna musu a rai sai a rikabin wani salo ko dai a fi ƙarfinka ta ƙarfi da yaji sai kayi abin da ake so wanda idan wannan ƙarfin ya kau sai a koma gidan jiya haka ake sautari ba ma san abu kaza a gwamnatin nan to kenan bari duk wanda i matakin kaza amma in ya yadda a wannan abin yana da kazanta ina da muni bai dace ba to ko kana gun ko baka nan ba zai ba to wannan koyarwar ya kamata a bada karfi akan a rena al'umma akan sanin daidai da aiki da daidai a rena su akan sanin barna da kauce mata to ko kana gurin ko baka nan zasu amma in kawai magana ce ta kafi karfin su to ran da ba kai za su koma kayan abin da suke da zuciya ba ta riga ta yarda cewa wani abin daidai ne ko ba daidai ba ne haka muka ta yi ado harkar abin da ya shafi ko yanzu da ake wannan maganar tsabtar wata wata din a ce ba gwamnatin ka gani ba dokar za a yi maka wata wata za a ba kafin ma lokacin share tun ya nisa a wajen aikinsa amma in ya gamsu cewar addini ne izo da tsabta har annabi yake cewa ku rika share gaban gidajen ku yahuda ne ba sa share gaban gidansu to yanzu musulmi ne ma ba sa share gaban gidansu in ya koyi wannan ya sani ya kiyaye to ko ka ce masa asabar din karshen wata ko ka ce shi zai yi ko to wannan ya kamata a ce an baiwa karfi an tsaya an gani al'umma ana dora su akan abin da yake daidai suna fahimta suna kiyaye suna iya shi ku sai a ga daidai amma in dai magana ka fi karfin su ne ko kuma ka fito da wani salo na haraji ko wani waye sai ya ce to ai kaza ne za a karba sai ya tafi ka karba shi kenan ka sake shi kuma misali ma in aka tare ma sa sai a sa wani abin da bai ta kare kare ba wani in barna ta sai ka jan cewa an kawo mutum ya yi barnar da ta kai wato ainihin a salwantar da rai kuma kamar waya masa tare dubu goma sai ka kyalkyale da dariya hankali ko daurin wani ma daurin daurin sati biyu to haka za ka rika jin abubuwa irin na eh eh eh haka yake a shari'anci a shari'ance idan dai kuka yi wato tarayya wajen kisan rai to ana tarkato ku gaba daya a kashe sau tun da kuka yadda ku yi tarayyar kisa wutan za ku kashe wani duk wanda ya iya ɗabi'ar kisa to kawar da shi al'umma samun al'ummar zaman lafiya barinsa kuma barin ta cikin tashin hankali da matsala ne in aka san cewar misali yanzu gungun barayi da suke zo gida su kisa da za a ce za a kashe su duka a za su ce to ba fasin da sakar amma aka ce a wari ɗaya daga cikin su ai baka kawo da matsalan ba saboda kowannen su makashi ne an fahimta ko eh a shari'ance wannan abin da ya alkali daidai kai za ka ga wato rayukan da yawa ko haka yake abin a shari'ance ina ga sauran kamata mu basu wani lokaci sai mu kan lokaci ya zo subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka